Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 17 ga watan goma na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa wani rikici ya barke tsakanin iyakan Najeriya da ƙasar Kamaru a yankin Niger Delta da ke kudancin Najeriya akan filayen noma. Za kuma ku ji cewa har yanzu jama'a na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su akan kuɗaɗen da aka kashe akan ziyarar shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma zuwa jihar Imo a Najeriya. Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Fodiyo Sokoto ya yi bayani akan abin da ake nufi da talauci musamman a ƙasashen Afirka kasancewar yau ce ranar yaƙi da talauci ta duniya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin kuna gani yaƙi da talaucin da ake yi a duniya yana tasiri a wuraren da kuke? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za ku sake yi mana gafara domin ba za mu samu damar kawo muku hirar da sashen Hausa da Awal Musa Rafsanjani shugaban kungiyar Sislak ba. amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuce. Masauraro Assalamu alaikum. A daidai lokacin da duniya ta yi bikin cikar ranar abinci ta duniya jiya Litinin, hukumomin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce rikicin Boko Haram ya ci gaba da assasa matsalar matsananciyar yunwa a yankin tafkin Chadi. inda ya bar kananan yara kimanin dubu ɗari takwas 'yan ƙasa da shekaru biyar cikin haɗari a bana a kamaru tuni dama arewacin kamaru ke fama da matsalar yawan yara da suke fama da matsananciyar yunwa wanda yawansu ya kai kashi talatin cikin ɗari na yara da suke yankin kafin ma rikicin boko haram ya kai yankin a shekarar 2014 tun daga lokacin yawan canza muhalli a latilas da kuma kwararar 'yan gudun hijira ya ƙara jawo karancin abinci sannan rashin tsaro da rikici ya haifar ya tsaida harkokin noma da kiwo baki ɗaya a yankin asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce yawan matsananciyar yunwa tsakanin ƙananan yara a arewacin arewa mai nisa ta kamaru na ƙara hauhawa zuwa matakin gaggawa murya amurka ta shiga ayarin ma'aikatan lafiya yayin da suka ga suke ganawa da iyaye mata su 200 a ƙauyen kosi hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawarar baiwa yaran nono kaɗai ga jarirai har sai sun kai watanni shida jariran da suka fara girma kuwa da ƙananan yara hukumar unicef tana raba musu abinci mai gina jiki da kuma kayan ƙara kuzari 'yan tawayen siriya da ake kira syrian democratic forces ko sdf a takaice da amurka ke marawa baya sun ce a yau talata sun kwace ragowar sansanin birnin rakka da ke karkashin ikon mayakan sa kai na isis mai magana da yawon sdf wacce ta kunshi mayakan sa kai na kurdawa da kuma larabawa ya faɗawa manema labarai cewa yakin da suke yi a Raqqa ya ƙare ƙungiyar da ke sa ido akan haƙoƙin bil'adama ta siriya wadda ke da mazauni a birtaniya ita ma ta ba da sanarwa an 'yantar da birnin raka dakarun sdf sun afkawa babban dandalin sansanin wasanni wanda shine cibiya ta ƙarshe da ta rage hannun 'yan bindigar isis a birnin bayan kwato asibiti da suke amfani da shi a matsayin cibiyar kula da fadace-fadacen da mayakan sukan yi tun a cikin watan yunan bana ne dai aka fara yunkurin murkushe tsageren daga raka wanda ya samu taimako da jiragen sama na yaƙi da kuma kayan agaji daga rundunar taron dangi ƙarƙashin amurka labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na muryar amurka a nan kuma dakaran iraki ne sun mamaye karin filayen da ake haƙar min fetur da dama a kusa da birnin kirkuk a yau talata tare da garin sinjar a yankurinsu na ƙara mamaye wuraren da kurdawa ke iko da su wanda baya a yankunan su inda suke da kwarya-kwaryar cin gashin kai jami'an sojin sun ce mahaikan kurdawa sun janye daga filayen haƙar mai na bai hassan da kuma abana wanda ya baiwa jami'an tsaro damar kama su ci gaban na yau talata ya biyo bayan kama ofishin gwamna kirkuk da dakarun suka yi a kyaftawar ido a jiya litinin kuma wasu ah, muhimman filayen mai sojojin na iraki da amurka ta horas bisa umarnin da firaminista kasar haidar el ya bayar sun kafa tutar iraki ta mai ta kurdawan mayakan na fashmaga suka kafa kimanin mutane 52 ne suka mutu wasu ɗari biyu kuma suka jakata sakamakon wani harin ta'addanci da aka kai akan cibiyar horas da 'yan sanda a gabashin afghanistan yau talata jami'ai suka ce an fara kai harin ne a lokaci a wato a lokacin da dan kunar bakin wake ya tada nakiyoyi da aka makarawa wata mota a kusa da wata cibiyar horaswa a gardas babban birnin lardin paktiya bayan tashin bom ɗin gungun 'yan ta'addan suka kutsa cikin cibiyar inda suka yi musayar harbe-harbe da 'yan sanda daraktan harkokin lafiyar jama'a na birnin hidayatullah hamidi ya faɗawa manema labarai cewa al'amarin ya shafi fararen hula da dama kuma da 'yan sanda labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Da farko za mu fara da yankin kudancin Najeriya. Bayanai daga tsibirin Bakasi a yankin Niger Delta sun ce an samu barkewa wani rikici tsakanin al'ummomin garin Danare a ƙaramar hukumar Boki da ke jihar Cross Rivers a Najeriya da kuma na ƙauyen Bodam da ke ƙasar Kamaru. Rikicin ya samo asali ne akan wasu filayen noma da ke kan iyakan Najeriya da Kamaru. Wakilan sashen Hausa na yankin Niger Delta Lamida Abubakar ya aiko mana da ƙarin bayani. wannan yanayin dai yana nuna cewar har yanzu takaddamar ba ta kare ba tsakanin najeriya da jamhuriyar kamaru akan abin da ya jibanci hukuncin kotun duniya ya sa tsibirin bakasi ya koma hannun kasar ta kamaru na samu tattaunawa da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta cross river hafiz muhammad inuwa wanda ya tabbatar da faruwar lamarin mutanen Bodam da ke ƙasar Kamaru da kuma mutanen Danare ta jihar Cross River a nan Najeriya. Wato abin da faru a tsakanin su shine dangane da kurse da 'yan fari suke yi suna shigowa harabar ƙasar Najeriya suna noma ba tare da izinin hukuma ko na makotansu ba. Wannan ya haddasa fitina a tsakani. Har ta kai ta kawo an ɗauki ɗan Najeriya an je da shi kyamaru an yi garkuwa da shi da 'ya'yansa guda biyu to daga nan kuma abu ya yi kamari har da shiga dazuka ana ta harbe-harbe tsakaninsu. Sauran kai dai akwai wasu rahotanni da suka nunar cewa kamar akwai mutane shidda da suka mutu su 'yan ƙasar Kamaru ɗin. Ta san wannan labarin ƙarzon kurege kenan. Da da farko ma cewa aka yi ai 'yan Najeriya guda goma sha shida aka kashe. Ba gaskiya a lamarin. Na yi magana da shi konsul da mataimakin konsul na Kamaru akan cewa to lalle idan muna so a zauna lafiya su ma dole ne su yi wa mutanensu magana domin a kawo zaman lafiya. Ko a baya-bayan nan dai sai da aka samu barkewar irin wannan rikici tsakanin al'ummomin Wakande da ke karamar hukumar Yale da ke jihar Cross River da wasu al'ummomi da ke bakin iyakan Najeriya inda suka kwashe kwanaki uku suna karawa da juna sabili da rikicin gonaki wanda hakan kuma ya laƙume rayuka da dama inda daga bisani wasu suka yi gudun fijira zuwa karamar hukumar Ojo da ke makwabtaka da jihar ta Cross River Lamido Abubakar Sokoto. muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto, ziyarar shugaba Jacob Zuma na Afirka ta kudu zuwa jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya ta bar baya da kura, musamman akan kuɗaɗen da aka kashe akan shugaban da tawagarsa abinda wasu da yawa ke gani hakan bai dace ba. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana. yanzu dai ana sukar lamirin gwamnatin jihar Imo a ƙarƙashin jagorancin Rochas Kokorocha wacce ake zargi da kashe zunzurutun kuɗi naira miliyan 520 wajen nishaɗantar da Jacob Zuma da tawagarsa da kuma kera gunkin shugaban. Muryar Amurka ta zanta da wasu waɗanda suka yi tsokaci kan batun suna cewa. Uh, um, Jacob Zuma Nnamdi Oji kenan wanda ya ce abin da gwamna Rochas ya yi kwata-kwata bai da ma'ana saboda naira miliyan biyar da ishirin na iya tallafa mutane 520 ya kuma kubutar da su daga kangin talauci. Emeka ce a ce karrama mutumin da ana tuhumarsa da cin hanci da rashawa a Afirka ta kudu ya nuna cewa an karrama gazawa da kuma shirme. Ni ne Alhaji Muhammad Bulama mazaunin Okigwe Imo State. Bayanin da na gani a wannan gunkin da aka yi na Zakob Zuman nan wannan farnan kuɗi ne ga mutane suna wahala a state din nan ya kamata shi go mai girma gona ya yi musu abin da ya kamata ya fara project waɗansu abubuwa duk ya taɓa ne ya bari ga kuma mutane ana wahala a state nan. da irin kudaden da aka kashe game da gini wannan abu saboda haka mu a nan okiwu abin da muke roƙo iri wannan kudin da aka kashe abubuwa da yawa da ya kamata a kaddamar da su a gama su a nan okiwu har yanzu dai suna nan ba a gama su ba misali akwai hanyoyi wanda da saura gyare-gyare a kansu akwai zanabar wanda aka fara shi ma ba a gama shi ba. a lokacin tura wannan rahoton na nemi dr eberin zawuji mai taimakawa gwamna rochas a fannin yaɗa labarai don ya bayyana ra'ayin gwamnati kan batun amma ƙoƙarin samunsa ta wayar tarho ya ci tura. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To a gaida Alphonsus Okorigwe. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na ranar yau, yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙara jan hankalin jama'a akan yaƙi da talauci. wakilin sashen hausa hassan umar tambuwal ya yi hira da farfesa bello bada na jami'ar usman danfodiyo akan yaƙi da talauci kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton Ranar 17 ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin fatara. Akan haka, ni tambayi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto ko menene fatara? To, idan muka ce fatara mu a nan, wata muna nufin lokacin da ya kasance mutane suna da bukatoci irin kamar abin da an wajibi na ci da sha da wurin kwana. Hmm. Amma kuma komi karanci ne ba su da shi. Yana da wuya kacar majar suke iya cin abinci. Bangare bangare na Afirka ya fi kowane bangare fatara a duniya a hali yanzu. Farfesa me yasa? To abubuwan da ke faruwa shine ita Afirka ta samu ai mata mulkin mallaka. A lokacin da a muka yi mata mulkin mallaka ta samu an karkasa ta gida-gida. Kashin da aka yi mata gida-gida nan tana yaƙi na neman yancin kai a nan kuma tana yaƙi cikin gida irin na kabilanci. To da kuma abubuwa daban-daban da suka kwashe hankalin ta ba. To cikin waɗannan ƙasashe wani jinsi ne ya fi fama da fatara maza ne ko mata? To hakika ni mu a irin tsari namu na Afirka yana da wuya a ce mace tana da arziki lokacin da mijin tana cikin tsananin talauci shi na da wuya. Domin wanga bangare namu na Afirka inda su ne talauci mata ne kuma suka fi talauci a wannan bangare. Me ya kamata shugabanni su yi don kauda fatara a tsakanin jama'a? To nan ne na hanka nan ne an kadara mu. adalci wajen shugabanci domin cikin jama'a mu za ka iske mutane yan kaɗan da suka samu dama suka yi shugabanci to suna wawari dukiyar ƙasa da yawa daga cikin su kuma suna kai ta waje a lokacin da su kuma waɗanda ake mulki da ke cikin ƙasa suna cikin tsananin azaba har sai mun sake koma ma ƙasashen da barayin nan suka kai dukiya ajiya mun koma muna neman su aiko mana taimako da shugabannin nan suna adalci dukiyar ƙasa suna kashe ta a cikin ƙasa daidai kurji daidai ruwa ne da zai kasance ko ba mu kasance ma su wanda suka fi kowa arziki a duniya ba za mu zan muna a cikin fatara. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani yaƙi da talauci da ake yi a duniya yana tasiri a wuraren da kuke? sai a kira a bayyana mana ra'ayi. Motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka ga cikin Lagos kuma ga ba ga na shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to za mu fara da Bauchi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. Kuna magana ne da Malam Ayuba Yahaya ne daga Azare Bauchi State. To Malam Ayuba Yahaya muna jan ka. Wato abubuwa da nake so na faɗa. Mm. Yanayi yadda ake gudanar da mulki a Najeriya. To. Babu adalci a ciki ko na kwaye zarata. Hmm. wato talakawan najeriya suna cikin wahala ainin hmm. to mun zai mun san gwamnati da yadda take yi ana kula da talakawa akwai wani babban mutum da idan ya zo shugaban kasa sai ya ce musu shugaban kasa ku tsoron Allah duk wani kwan da yi wani da haki hmm. to a wannan abin mun kasa yi samun su a Najeriya kuma lufukan nan wannan shugaban kasa mutanen da yake tare da su su waɗannan ministocin da 'yan makarbansa hmm. ba su da adalci ko na kwari san dole ne suke faka yan uwansu suke yi. To Malam Ayuba Yahaya kenan daga Bauchi har yanzu muna nan dai a Bauchi. Salamu alaikum da muke magana daga Bauchi. Muna magana ne da Muhammad Awal Baba Iyere shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. To Malam Muhammad Awal muna jin ka. wallahi tallahi wato shugabanni ne ba mu da su marasa adalcin shugabanni su ne muke da su a Najeriya saboda duk wanda ya karbi shugaba yanzu daga banda shugaban kasa amma hmm. daga minista zuwa gwamna zuwa waɗansu kwamishinoni wallahi tallahi suna karɓa ne don su yi arziki su gudu su bar Najeriya ba wai suna tausayin talakawa ba ne amma in da aka ki duba irin yanzu irin tabar gazar da ake mana a cikin Najeriya dan nan da shekara goma wallahi babu Najeriya an ƙire mana itatuwa gaba ɗaya duk an fita da shi an tone mana Najeriya ba muna muna da mulkin cikin gida muna da ministan harkokin ƙasashen waje amma wallahi jallahi su kawai suka sani saboda da su gudu su bar Najeriya sun bar mu duk duniya yanzu ba bai talaucin Najeriya ai ka samu mutum ɗaya yanzu wallahi wanda naira goma sai ya kwana goma ba shi da naira goma amma To Muhammad Awal mun gode da ra'ayinka bari mu je Rivers yanzu kuma. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Rivers. To Hajiya Maryam barka da aiki. Barka kadai. Kina magana da Hashim Mummune ɗan Nijar daga Zugautun Fafin da su da Kwaro jihar Maradi. To Malam Hashim muna jan ka. abin da shugabanni suke yi namu nan Najeriya ma ko da Nijar ba abubuwan na alheri ga al'umma. saboda kasashenmu ba sa bukatar taimako daga kasashen waje ko ramcen kuɗi da dukiyoyin da suke ɗiba za su gina kamfanin da su a mu su sarrafa abun mutane su samu aiki su gina tattalin arzikin ƙasar su ai ba bakin ciki bane amma akasari dukiyar gama da za su sata su ma ba za su iya amso dukiyar ta ba ƴaƴansu ba za su iya amso ta ba saboda dukiya ce ta kai da kai sata ka ba da ta taɓoye ba ka san a sani kuma wanda tabba baya hwaɗi saboda shi ka ƙara shi kai ba ka hwaɗi shi baya hwaɗi to sai dai layara a san yanda an ka yi to ba dukiya ba cewar take tana da rana ga al'umma ya kamata su ore gina tattalin arzikin kasashensu su daina ɗaukar kuɗi ina ga duk wanda ka ɗauki kuɗi. To hashawa mammani mun so mu ji ƙarin bayani daga gare ka amma waya ka ta tsinki yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Hajiya Maryam Dauda, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kina magana da injiniya mai gero makeri lulu kwanta gora jihar Neja. To injiniya muna jin ka. wato matsalolin da ake samun halin rayuwa a Najeriya wato an samu matsala ne. Mm. Saboda gwamnatin ta Najeriya alhamdulillah an samu ci gaba amma matsalar da an ka samu shugaba bai da mataimaka waɗanda sun ka san zahin talaka masu kama mai. An kwasa mutane yan abu ya rima a shaki da an sa ta gwamnati waɗanda sun ka san wahalar jama'a an ka wahalar da su ba a tafiyar da su ba. An ɗauko waɗanda yan abu ya rima a shaki da an sa su shugaba to don haka ba sun yi abin da talakawa za su ji daɗi saboda ba san wahalar talaka ba to nan an ka samu kuskure a tafiyar da gwamnatin Najeriya to injiniya mai gera makera mun gode yanzu kuma bari mu je Yobe Salamu alaikum da wa muke magana daga Yobe. Malami na Yoba ko kana tare da mu? To ina ga layin malami daga Yoba ya goce yanzu kuma bari mu je Hadeja. Da Hadeja ne? Da wa muke magana daga Hadija? Muhammad Sani? To Malam Muhammad muna jan ka. mutane talaka Nigeria gira muna cikin matsala fa a jami'an gwamnati ta ya taimaka mana. Wa zai taimako muku gwamnati ke na kake ma wannan kiran? Eh gwamnati ke kira kiran gwamnati ta tarayya taimaka mu mutane talaka Nigeria. to kana nihi ka ce ta nan bangaren da kake ba a samun wani ci gaba ta fannin yaƙi da talauci da ake yi? malama Muhammadu Sani kana tare da mu to layin ka ya goce amma ka sake kwatanta kila ka same mu yanzu kuma bar mu sake koma jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kana magana da Muhammad Danjuma ne daga jihar Neja daga Mariga Local Government kamfanin Bobi. To Malam Muhammad Danjuma muna jan ka. Wato wannan ranar gaskiya mai girma shugaban kasar Najeriya ya yi tunani da wannan ranar domin yau gaba ya kira gwamnonin najeriya hmm. ya gaya musu cewa shi yana bakin cikin a ce wai ma'aikacin najeriya ya kwana da yunwa amma gwamnan najeriya yana gida yana bacci abin shi to ba san abin da su gwamnan zamfara suka kira shi ba wai shine shugaban gwamnonin najeriya ba san abin da ya kira shi ya ce mashi ba an ce ya daɗe yana mitin da shi ba a san abin da yake karanta mai ba allah dai to malam muhammad dan juma kenan daga neja mun gode da ra'ayin yanzu kuma bari mu je kaduna ta hajiya maryam dauda barka da yammaci barka ka dai da wa muke magana to suna na dai murtala ne kamar yau da kullum kuma ina kiran ku da garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna jan ka menene ra'ayinka to a to gaskiya fa mu magana dai majalisar ɗinkin duniya fa mu ba mu ga fa wani rage talauci ba mu dai a nan yankunan mu haka amma dai muna ga wasu kasashe dai muna gani a kafafen yada labarai suna kai musu wannan abun tallafi na rage radadin talauci to gaskiya mu har yanzu bai kawo mana nan ba kuma muna kara mu da 'yan garin rigasa muna kara tuna masu masu ƙasa musamman mutanen abuja cewa fa muna kara cini kuma muna sauraron su muna jiran su da fatan za a tashi lafiya to mun gode malam murtala kuma a nan za mu dasa aya wajen ɗaukar wayoyinmu mun gode ga dukkan waɗanda suka kira mu sai kuma gobe idan allah ya kai mu thank you Ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta ci gaba da al'adar da ta saba ta karɓar baƙi 'yan gudun hijira a cikin shekarar nan mai zuwa ta 2018. Gwamnatin Amurka ta a niyyar shigo da 'yan gudun hijirar da suka kai 45,000 daga sassa daban-daban wanda suka hada da Afirka 19,000, gabashin Asiya guda 5,000, a tarayyar Turai kuma da tsakiyar Asiya kamar mutum 2,000, sai kuma yankin kudancin Amurka na Latin da kuma Karibiya 1,500, gabashi da kudancin Asiya goma sha bakwai da ɗari biyar duk 'yan gudun hijirar. Wannan sabon kiyasi na 'yan gudun hijira dubu arba'in da biyar ya ragu a kan shekarun baya da suka gabata. An yi kallon abubuwa da yawa wanda ya shafi tsaro na mutanen Amurka da kuma iya adadin da gwamnati za ta iya ɗauka domin kuma a yi amfani da wannan dama wajen inganta matakan tsaro musamman aka yi la'akari da yadda Amurka ke da ɗimbin abubuwan da suke gabanta wanda ya shafi maganar 'yan gudun hijira daga sassa daban-daban na duniya wanda suke neman mafaka a nan Amurka a ƙarƙashin kulawar hukumar tsaron cikin gida ta nan Amurka tun shekara 1975 amurka ta yi maraba da 'yan gudun hijirar da suka kai kimanin miliyan uku zuwa yanzu domin ba su mafaka da fifikon rayuwa ta gari da kuma kare lafiyar waɗanda suka nemi fakewa a cikin ƙasar wanda ya shafi tsangwamar da aka yi musu ko a ƙasashensu da ta shafi ƙabilanci ko kuma ɓangaranci ko 'yan ƙasanci ko kuma ra'ayin siyasa ko wani abu na addini da makamantansu abin da ya kamata mutane su lura da shi shine maganar shigo da 'yan gudun hijira cikin amurka yana ɗaya daga cikin yadda amurka ke tunkarar ƙalubalen da yake yake addabar duniya na rikice-rikice da kuma ɗaiɗaita al'umma daga mahallansu. Har yanzu Amurka ita ce kan gaba wajen ba da taimakon gaggawa da agajin farko ga al'umma daban-daban na duniya wanda irin wa'annan tashin tashina ya ɗaiɗaita wanda ta ba da fiye da dala amurka wuri na gugar wuri miliyan dubu bakwai a bara kawai idan aka yi la'akari da wannan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai da ake ciki amurka ta kashe kuɗi abin da ya fi ƙarfin dala biliyan ɗaya da ɗigo hudu kama tun daga kan rikicin syria kai har ma da wasu kuɗi da suka kai dala amurka miliyan ɗari biyar da tamanin da ɗaya wanda ya shafi ƙasar iraki amurka ta ba da kusan dala miliyan dubu biyu da ɗari biyar ga mutanen da suka fuskanci matsaloli na tashin tashina a ƙasashe daban-daban wanda suka shafi mata da kuma dala amurka miliyan ɗari da hudu wanda aka ba da su domin taimakawa mutanen da suka samu ɗaiɗaita daga wuraren da suke ko kuma aka samu raba su da mahallansu a ƙasar Burma. Amurka ce ƙasa mafi tsokar da tafi ba da wannan tallafi ga duk duniya, musamman tallafawa ofishin jakadan 'yanci na Majalisar Ɗinkin Duniya game da 'yan gudun hijira, ba da tallafi ga ƙungiyar nan ta agaji ta Red Cross da kuma shirin ba da tallafin abinci da shirin asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na taimaka wa yara da kuma wasu daban-daban daga cikin ofisoshi ko kuma cibiyoyi masu taimaka wa 'yan adam masu zaman kansu wato NGO a turance. Wannan gudunmawa ko kuma taimako da Amurka ke badawa yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar 'yan gudun hijira. A ƙarshe wasunsu sukan samu nasarar koma komawa gida cikin kwanciyar hankali da lumana idan har yanayi ya ba da dama. Amurka tana matuƙa alfahari da taimakawa al'ummu daban-daban waɗanda suke da buƙatar taimako musamman bayan ɗaiɗaita daga tashin hankali ko tashin tashina na ƙasashe daban-daban wanda ya shafi rikice-rikice irin na al'umma ko kuma bil'adam a duniya ko waɗanda suke guduwa domin gudun kar a tozarta su ko cin zarafinsu a siyasance da makamantansu. Wannan shine ra'ayin gwamnatin Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. To daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 57 yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To a daidai lokacin da duniya ta yi bikin ranar abinci ta duniya a jiya litinin hukumomin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce rikicin Boko Haram ya ci gaba da assasa matsalar matsananciyar yunwa a yankin tafkin chadi inda ya bar ƙananan yara kimanin dubu ɗari takwas 'yan ƙasa da shekaru biyar cikin haɗari a bana a kamaru tuni dama arewacin kamaru yake fama da matsalar yawan yara da suke fama da matsananciyar yunwa wanda yawansu ya kai kashi talatin cikin ɗari na yara da suke yankin kafin ma rikicin boko haram ya kai yankin a shekarar 2014. 'yan tawayen siriya da ake kira da syrian democratic forces a wato sdf a takaice da amurka take marawa baya sun ce a yau talata sun kwace ragowar sassan birnin raqqa da ke karkashin ikon mayakan sa kai na isis mai magana da yawun sdf wace ta kunshi mayakan sa kai na urdawa da kuma larabawa ya faɗa manema labarai cewa yakin da suke yi a raqqa ya ƙare Ƙungiyar da ke da sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta Siriya wadda ke da gindin zama a Birtaniya ita ma ta ba da sanarwar an ƙyatta ranka. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.